Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da baba Yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 23 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cece kucin da ake yi a fagen siyasar jamhuriyar niger Za kuma a ji karshen hirar da aka yi da wani tsohon dan sandan Amurka dan asalin Najeriya kan damfarar da 'yan Najeriya ke yi a yammacin duniya. Maryam Dauda za ta shigo da sharhin jaridun koko za ta shigo da shirinta ta kallabi zahara fage kuma ta shigo da sharhin jaridun amurka akwai mu tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri shugaban amurka donald trump ya ɗau shawarar yanke taimako da amurka take baiwa kasashen waje ya ce wannan abin da ake yi barna ce kuma bai dace ba amma kuma ya janye bayan wasu manyan 'yan majalisa sun wato da suka kalubalance shawararsa shugaban kasan ya fito karara ya faɗa cewa akwai barna da almubazzaranci a taimako da amurka take baiwa kasashen waje ya kuma ce kamata ya yi a sa hankali a kan inda kudaden amurka suke shiga in ji wani babban jami'in fadar white house yana faɗa wa muryar amurka ya ce dalili kenan da shugaban ya buƙaci gwamnatinsa ta duba wannan al'amarin sai dai 'yan majalisar dokoki na bangarorin republican da democrat dukkaninsu sun bayyana adawar su ga matakan da fadar white house ta dauka na dakatar da wani taimakon kasar waje da majalisun tarayyar suka rattaba hannu a kai wani hadimi a fadar white house ya ce akwai mutane da dama da suke majalisa wadda ba su ra'ayin a yanke kudade da ake ɓannatarwa wurin taimakawa kasashen waje. amurka da kungiyar taliban ta kasar afghanistan sun fara ci gaba da tattaunawa a kasar qatar a kokarin kulla yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yaƙi da sojojin amurka suka daɗe suna shiga tsakani a kasar waje jiya alhamis da rana ne aka fara zagayen tattaunawar na tara mai muhimmanci a tattaunawar da ake da aka kwashe kimanin shekara daya ana yi a doha babban birnin katar inda ake sa ran tattaunawar zai kai ga kulla yarjejeniyar zaman lafiya wadda aka dade ana dako a afghanistan tattaunawar na zuwa ne wuni guda bayan wata aron gama da 'yan bindigan taliban din arewacin afghanistan inda aka kashe sojojin amurka guda biyu adadin da ya kai kisar sojojin amurka zuwa goma sha hudu a cikin kasar wakilin amurka na musamman a afghanistan zalmi khalizad shine ke jagorantar bangaren amurka yayin da sheikh muhammad abbas yake jagorantar bangaren taliban a wannan tattaunawar in ji mai magana da yawun taliban wata tawagar bincike ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar cewa sojojin ƙasar myanmar sun yi niyya aiwatar da kisar kare dangi ne a kan ƙabilar musulmin rohingya a lokacin da suka kora wato dubban ɗaruruwan 'yan ƙabilar daga ƙasar a cikin shekarar 2017 rahoton da tawagar ta fita a jiya alhamis ya kuma ce gwamnatin kasar ta gaza tabbatar da alhaki da ya rataya a wuyanta a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa kan kisar kare dangi na gudanar da bincike da kuma hukunta masu laifin aikata kisar wani masani a cikin tawagar binciken da ake kira radika ya faɗa yayin fitar da rahoton cewa ayyukan cin zarafin bal'adama da aka sa su binciki laifi ne da ya kamata a ɗora wa ma'aikatan sojin myanmar da ake kira tatmadaw sama da 'yan kabilar rohingya 700 ne suka arce daga jihar rakhine na myanmar tsakanin watannin agusta da satumbar shekarar 2017 biyu bayan hare-hare da 'yan bangar rohingya suka fara kaiwa jama'an tsaro lamarin da ya sanadin mayar da martani daga sojoji 'yan rohingya suna ci gaba da neman matsugunai a sansanoni 'yan gudun hijira a makwabciya bangladesh ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya tabbatar wa kanada a jiya alhamis cewa amurka tana aiki ga dangadan domin ganin china ta sako 'yan kasar kanada guda biyu wanda take rike da su tun wancan shekara bisa zargin likin asiri lamarin da ake alakanta shi da zargin aikata laifi da amurka ta dora wa shugaban kamfanin sadarwar china a wata ziyara da ya kai a otawa pompeo ya faɗa wa firaministan canada justin trudeau cewa wakilansu sun maida hankali kan taimakon yadda za a sake 'yan kanadan guda biyu ya ce sun bi duk hanyoyi da suka dace kuma bai kamata ba a ce ana ci gaba da rike waɗannan mutane biyu pompeo ya ce dole ne china ta mutunta alkawarin da ta yi wa duniya kuma suna sa ran za ta yi hakan hukumar kula da sufurin jiragen sama ta amurka ta faɗa a jiya alhamis cewa za ta gayyaci matukan jiragen boeing 737 max a faɗin duniya domin shirya musu jarrabawa akan tukin jirgin sama da zammar jaddada izinin tukin jirgin saman biyu bayan muna na hatsarin jirgin sama guda biyu tun da farko kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito cewa hukumar ta buƙaci kamfanonin jiragen saman max guda uku su gabatar da sunayen matukan jirage da wasu waɗanda suke tukin wato waɗanda suka taɓa jirgin suka taba tukin jirgin 737 da kuma akalla samfurin max sau ɗaya a cikin shekara a wata sanarwa hukumar kula da sufurin jiragen sama ta amurka ta ce bata nuna takamammen sa'o'i da matuki ya kamata ya tuka jirgi kafin ya shiga wannan jarrabawan ba amma dai ta ce duk wani matuki da ya taba tukin jirgin boyin samfurin max zai iya shiga wannan jarrabawar da ƙarshe shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara a fadar mai martaba sarkin zazzau yayin wani ziyarar aiki da kuma nuna godiya ga al'umman jihar kaduna game da ƙuri'u da suka bashi a zaben da aka zaɓe shi a karo na biyu a lokacin da shugaban najeriya muhammadu buhari yake mai da jawabi akan buƙatar wato taimakawa jihar kaduna ya ce wato rabon ministan da ya yi ya biya kaduna da jihar kano saboda ya ba su manyan ministoci guda biyu shugaban kasar ya sake nanata kokarin gwamnatinsa a kan tsaro da bunƙasa tattalin arziki inda ya buga misali da ɗimbin matasa da ke wato da ke son gwamnatinsa ta samar musu da ayyukan yi duk da yake wasu a cikin su basu da ilimin zamani wanda ya ce akwai bukatar a rinka wato alakantawa da kundin tsarin mulkin ƙasar domin su san abin da gwamnati take ciki. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. kada jamhuriyar Nijar inda aka shiga wata rigima sakamakon zargin ministan cikin gida Muhammad Bazoum da amfani da motar gwamnati a yayin kamfe. Silabar ma gare ka. Wannan shine zagaye mafi girma da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ke gudanarwa a yankunan karkara tun bayan da aka tsayar da shi a matsayin dan takarar 2021 a watan Maris din da ya gabata. Bayan yankunan Doso da Tawa, tawagar ta bazin Muhammad ta ziyarci yankin Zandar la'akari da faruwar wasu abubuwa a yayin jerin gangamin da jam'iyyar mai mulki ta gudanar ya sa 'yan adawa zargin an taka doka garba ambali dauda shine sakataren jam'iyyar adawa ta mpn kishin kasa. kamfani ne yake ga wannan kowa sani amma ana neman a yi wani wata kwaskwarima a ce an je ganin talakawa ko an je a'a dan takara na fayan da sarayya kamfani ce yake gai ya kamata a ce wanga abu ya dami makin kasa ga haka zaɓe ne zamu je tun yanzu an fara nuna alamu na ba za a yi gaskiya ba za a yi adalci ba sai dai bazin muhammad na cewa akwai rashin fahimtar nauyin da ya rataya a wuyan dan siyasar da ke fatan samun karbuwa a wurin talakawa ita doka tana ta yi so mutum ya je a gane shi ina da niyya in ci gaba da ran gadin nan duk wuraren nan da ban taba gani ba na je in gan su in gan mutanen su su san ne su so ne wanda bai san ka ba yana son ka wanda baka sani ba kana jin tausan shi ne kana ya ka tuna da shi ne hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun yi nuni da cewa dan takarar na PNDS tarayya ya yi amfani da motarsa ta ministan cikin gida a yayin wannan zagaye. To amma a cewarsa shi da kansa ya san cewa a nan ya aikata ba daidai ba. Eh lalle wannan zargin ya kame shi yana da tushe bisa bidika na yarda da haka don dai al'ada ce ta ne ɗauki alkawali za ni barka nan gaba shi za ni siyasa ta ba za ni yadda da motar a nasu bangare 'yan adawa na ganin ya kamata doka ta yi aikinta don kawo karshen aikata irin wannan mummunar ɗabi'a ta 'yan siyasa a nan gaba a cikin tsarin juju in ka ce ka yarda da laihinka kenan doka za a duba yadda kamata a yi maka sassauci kenan mu yanzu shine muke jira juju yau ya ce eh, wannan ɗan takarar ga shari'ar da ya kamata a ce ta haushi amma kun adawa kun shigar da kara ne akan faruwar waɗannan abubuwa kamar muna jan hankali mutane ne don su fahimci abin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan. bawa kanan ali zaki, lalla raba mai mota, dodo kanan ali

na maza za injin na zama gogata ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana kusa ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah bi kanshi da da tuƙe tandau mai kano mai saje an da ba posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa karfe to ka ji sha biyu daidai ba su yin halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alirgin ba da

hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta bankaɗo ɗaya daga cikin harkokin damfara mafiya girma a tarihinta wadda 'yan najeriya ke jagoranta a nan amurka to ɗazu wani tsohon ɗan sandan amurka ɗan asalin najeriya na tsokaci kan wannan batu a hirarsu da abokin aiki na muhammad hafiz baballe wanda yanzu zai ɗora da tambayarsa cewa kowace irin rawa hukumomin najeriya za su taka wajen magance wannan 419 a yammacin duniya a matsayina na dan najeriya kuma kasancewar sanin yadda muna da kalubalen daukan matakai daga cikin abin da na fahimta a bayanan da waɗannan jami'an tsaro suka yi daga jihar california sun nuna cewa yanzu su sun ɗaura ɗamara wanda za su yi haɗaka da ƙasashen da aka samu da suna a cikin wannan al'amura da mu da mu misali kamar najeriya din to ina jin a nan ne za su yi rawan ganin su saboda eh, zai zama kamar international issue ne hmm, wanda za a shigar da shi hmm. wace irin rawa kake gani kamar hukumar efcc wato hukumar hana ko hukumar da take yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya za ta taka wajen magance irin wannan matsala domin kare martabar sunan najeriya a idan duniya to kasancewar nan sun kware suna da kuma kwararru wanda ma sun nuna ma banda kasancewar a najeriya ma da kuma jami'an efcc na najeriya su ne suke da alhakin yin irin wayannan ayyuka na binciken irin wayannan laifuka to sun gano cewa ma akwai kasashe wanda yake 'yan najeriya suna nan sun bazu suna irin wannan misali kamar uk lebanon ukraine um, japan indonesia su germany haka dai ya nuna to a nan kaga rawan ganin da efcc za su yi shine su nemo wayannan mutanen da suka yi wannan binciken kuma na kula da damuwa da fushi da fusata suke yin wannan abun to idan 'yan jami'an efcc suka neme su so za su taimaka musu domin a ci galaba wajen shawo kan wannan in dai har za a iya yi duk irin yanayin girman amerika kuma da lokacin da aka ɗauka da kuma ilimin da ake amfani da shi to ina kyautata can a nan ne efcc za su samu su shawo kan wannan al'amura da kaɗan-kaɗan To kana ganin 'yan Najeriya masana harkokin tsaro irinka da suke zaune a yammacin duniya. Wace irin gudunmuwa kake gani za ku bayar wajen bankaɗo ko kuma wajen taimakawa a magance waɗannan aika-aikar da mutanen suke aikatawa? Eh to ka san shi wannan harka harka ne wanda yake yana da girma fiye da inda baka to. Me yasa na faɗa haka? A matsayina na mazaunin nan abin da na sani. ba wai yana nuna cewa na ƙwarance a harkar yin irin wannan binciken ba ne in ba dai an neme mu ta wata hanya ba mu ma da za mu dan zira kai ciki da hanyar bincike ba ilimi ne mai zaman kan shi wannan sai ka kan da ilimin na'ura a ciki da ilimin kuma sanin 'yan gari da ilimin sanin harkar watan ma'aikatu na banki da makamantansu to a nan ne ake haɗaka a bulluko da irin waɗannan laifuka to ka ko ba karamin aiki bane to sai kuma mutum ya kwarance ko ya karance karance akan wannan abin musamman to wace shawara zaka ba wa gwamnatin Najeriya ko kuma da gwamnatocin musamman kasashen da suke irin wannan aika aikar eh to gaskiya Najeriya ta yi ƙaurin suna akan irin wayannan aika aika ba wai bane wannan daga cikin watan hujja da aka kafa a kanmu to wannan hujja ya zama mana kalubale daga jiya duk ɗan najeriya wanda yake bibiyar labarai na duniya ya san kuma ya ga wannan abin da ya faru bai tsaya a nan ba mun sani akwai wasu kasashe da akan kama 'yan najeriya a yanke musu hukunci a take ba ma wai na harkar wannan sace-sacen ko ko yin damfara na kuɗin mutane ba to gaskiya ina kira da gwamnatin najeriya da babban murya watan inda zamani yake tafiya abubuwa da yawa ba ma wai a nan ba za su dawo mana ne cikin gida duk lokacin da aka toshewa mutane waɗanda suke da irin wannan zuciya na rauni a cikin yin wannan miyagun ayyukan to idan aka kore su daga nan to a ƙarshen ta a gida za a koma ake yin wannan to saboda haka dole ne gwamnati ta san hanyar da za ta ba mutane dama lallai kam wani tsohon ɗan sandan amurka ɗan asalin najeriya ibrahim ahmad kenan a hirarsu da muhammad baballe kan damfarar da 'yan najeriya ke yi a yammacin duniya yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda maryam dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Nafisa din. Ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na yali da ake yi duk shekara a nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da na yi da ita a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan murya Amurka. Dr. Nafisa ta ci gaba da bayani akan alamomin larurar tsananin damuwa. to su waɗannan alamomin sakan bambanta tsakanin maza da mata a'a duka duka ɗaya ne duka ɗaya ne abin da kawai yake bambanta shine fahimtar ko ko yanda za a fahimci abun hmm. shi in mace ce kin ga zai iya bayyana ne a cikin gidanta yadda take al'amurarta a gida da kula da 'ya'yanta da kula da mai gidanta da kula da gidanta to kin ga in irin wannan yana tafe to sai ki ga yan uwa ko mai gida ya rika complain ai duk ta lalace kazanta take min ko da mm. yaushe ba ta son yin abu ba za ta yi abinci da kyau ba ba za ta yi menene ba mm. so kawai shine yake bambanta namiji shi kuma yana iya bayyana ne a wurin sana'a shi ko a wurin aikin shi To dakta ita wannan larurar yawanci mutanen musamman arewacin Najeriya idan aka ambaci larurar kwakwalwa akan danganta ta da ko jifa mm. ko iska. Kwarai. Wane bayani zaki game da sunayen irin waɗannan cututtukan da kuke da su a likitanci. A haka, akwai larurai daban-daban. Mm. da idan kwakwalwa na da matsala suke iya bayyana a zahiri a yanayi daban-daban. na san al'adar mu take sa koko in ce al'ada da kuma addini yake sa ake waɗannan bayanan mm. wannan ba aiki na bane na in faɗi ko akwai ko babu ko haka ne ko ba haka bane amma abin da na sani akwai alamomi so da yawa idan mutane suka zo wurin mu a asibiti mm. sukan yawan tambaya su ce likita wannan matsala ce ta asibiti ko ko jinnu ne haka suke yawan tambaya amma ni abin da nakan ce ko da yaushe shine irin waɗannan alamomi na wannan lalura kwakwalwa idan tana da ciwo ko tana da matsala wurin aikinta tana iya ta kawo irin waɗannan alamomi duka hmm. kuma idan aka sha magani ko aka yi amfani da magani ya gyara yadda kwakwalwa take aikinta to waɗannan alamomi duka da kuke gani za su iya tafiya hmm. so haka nake bayani to kuma wannan ni a tunanina wannan shine hujja saboda idan an ce gashi an sha magani kuma wannan matsala ta warke ko an daina ganinta ni a tunani na ko ai ya zama kenan alamomin da aka gani ciwo ne na kwakwalwa ba wai ciwo ba ne na wani abu daban da ya kawo shi. Lallai, to yanzu kamar batun ciwon farfadiya kin ga shi ma wani misali ne wanda yawanci ake alakantawa da irin waɗannan kamar camfi haka. Kwarai kuwa, kwarai kuwa. Lalura ta farfadiya mutane da yawa da ka ce farfadiya tunanin da suke yi shine mutum ya yanke jiki ya faɗi ya rika kumfa a baki yana jijjiga yana me wani ya fitsari ko ya ba haya a jikin shi mm. to amma wannan bangare kaɗan ne na irin lalura ta farfadiya da take iya bayyana tana iya mm. bayyana a yanayi daban-daban kala-kala wasu da faduwa a ciki wasu babu faduwa a ciki in baki misali mm. akwai matar da mun kan ganta a asibitinmu duk sanda ta zo wata waka kwaya ɗaya take yi to. wannan wakar ita wannan wakar duk sanda ciwon ya tashi to wannan wakar ta dinga yin ta kina wakan nan za ta yi za ta yi in kika yi mata magana za ta ansa ki in kika kira sunanta za ta ansa ki ga ta da idan ta biyu mm. tafe take an riko ta a hannu amma kuma in kika da an mata allura kika bata kwana ɗaya kwana biyu ya sake ta to da ta tashi ba za ta tuna ma yadda ta zo asibitin ba mm. kuma farfaɗiya ne lalura ce ta farfaɗiya. so babu yanda ba ta iya ta bayyana tana iya sa mutum wasu su rika jiye-jiye wasu su rika gane-gane su ce sun ga maciji a'a sun ga menene yawan mafarki duk yana iya bayyana a yanayin farfadiya farfadiya na iya ta kawo irin haka amma abu mm. ɗaya dama da yake bambance ita farfadiya shine na farko mutum na yin abu ba don ikon kanshi ba na biyu kuma so da yawa mutane ba sa tunawa me suka yi a wannan tsakan tsakankanin kamar mai farfadiyan ne idan ya yanke jiki ya faɗi zai iya in ya tashi zai iya ce maka na tuna ina wuri kaza na tuna na ji kaman kaza amma san da ya faɗi kasan ne yake jijjigan nan to da wuya ya tuna wani ba zai tuna ba sai dai kawai ya ce ni dai na tashi na ji duk na tattauna harshe na ko na jijji ciwo sai kuma na ganna a ɗaki so mm. ita dama wannan lalura haka take amma banda ita akwai lalurai daban-daban daban-daban na kwakwalwa da ke iya bayyana a yanayi daban-daban. Allah sarki. Mm. To sannan kuma dakta game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa. Yau an waye gari a Najeriya sai ka ga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajen su wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa? Kash, masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu. Don haka za mu dasa aya a nan. sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambayar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatu Den da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To ki yanzu kuma ga Zahara Kwaki da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar USA Today inda aka rubuta labarin shekaru 400 kenan da bayan farko suka fara sa kafarsu a ƙasa Amurka. yayin da wani jirgin ruwa ɗauke da bayi 'yan afirka daga ƙasar angola ya iso yankin virginia da ke ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya a watan Agusta na shekarar 1619 ya buɗe kasuwar cinikin bayi a Amurka da aka kwashe shekaru sama da 200 ana yi. Sai jaridar New York Times inda aka rubuta labarin Trump yana so Rasha ta dawo cikin kungiyar ƙasashe masu tattalin arziki ta G7. bayan da aka fitar da rasha daga cikin kungiyar manyan kasashe masu karfin tattalin arziki ta g7 a shekarar 2014 yanzu haka shugaba trump yana so ta dawo cikin kungiyar A ranar Larabar da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashen mafiya tattalin arziki duk da ci gaba da rike yankin Crimea mallakar kasar Ukraine da Rasha ke yi. An fitar da Rasha daga kungiyar ce saboda yin gaban kanta da ta yi wajen haɗe yankin ruwa a shekarar 2014. Trump ya nuna alamar rashin damuwa da yadda ƙasar Rasha ke ci gaba da ɗaukar Crimea a matsayin yankin ƙasar ta a maimakon haka yana ganin laifin tsohon shugaban amurka barack obama sai jaridar washington post inda aka rubuta labarin shugaban amurka donald trump ya tado da wani sabon rikicin siyasa tsakaninsa da yahudawa inda ya ce zaben 'yan adawar democrat tamkar nuna rashin mutunci ne yahudawan sun shafe shekaru aru-aru suna gagarumin zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat a kan 'yan jam'iyyar republican har ma a zaben shekara ta 2016 da Trump ya zama shugaban ƙasa. A ranar Laraban da ta gabata, shugaba Trump ya soki Yahudawan da suka jefa wa 'yan jam'iyyar Democrat ƙuri'arsu, inda ya ce ko dai ba su da masaniya ko kuma rashin mutunci ne. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwa da Zahra yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace da memba kungiyar mu da talaka ta kasa muna jinjina wa sojojin saman najeriya da gari da hoɓasan da suka yi na murkushe waɗansu 'yan ta'adda waɗanda ake ganin barazana ne ga al'ummar wani yanki a jihar borno kuma muna roƙon allah ya ba wa jami'an tsaron mu dama da nasarar murkushe dukkan 'yan ta'addan da suke addaban kasar mu najeriya. salamu alaikum sashen hausa rediyon amerika suna na ɗallamin jauja kagara jihar Niger Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnati gwamnatoci jihohi a halin gaskiya kun ba wai an ɗauki matakan gyara akan tafiyan da ake ciki a wanga gwamnatin gaba ta gaskiya akwai matsala. ko da mai tafiyan da ake yanzu akwai gurbatacce ma'aikata a ciki kuma ana wasu suna ce akwai gyara suna ce wai ba gyara. To wannan kenan to ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba saboda karancin lokaci nan muka kawo ƙarshen shirin nan lokaci gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi baba ya kuma wanda ya karanta mun labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin jim ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri.